yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama da fatan kunanan lafiya da wannan la'asariya ta juma'a 28 ga watan agusta na shekara ta 2015 shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 sha shida da kuma ta intanet a dandalin boa.com da boahausa.com masu gabatarwa jamila kabiru fage ibrahim jarmai tare da ni sarfila hashin gumel. Masu saurare yau da yake ranar Juma'a ce, ranar kuma da muke kawo muku shirye-shirye kan al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi. Muna tafe da filin karin magana na wannan makon, inda za ku ji yadda Aminu Ibrahim Maidawa ya yi amfani da karin magana wajen bayyana halin da ake ciki game da 'yan matan Chibok. Bahaushe yake dama komai faɗin gona yana da kunyar ƙarfi a yayin da sojojin Najeriya suka shiga noman fafatawa da 'yan ta da kayan baya. to yau dai ana ganin gwamnatin ta cimma nasara da tafi kunya kaɗan ba a gama noma masu tada ɗaya bayan nan. Bayan haka kuma za mu samu ƙarin haske kan abubuwan da ke faruwa a masana'antar Kannywood daga Ibrahim Umar Bello na shafin at Kannywood sin a dandalin Twitter. Kuma jarumin nan Adamu shi ma an karrama shi a jami'ar Bayero da ke Kano saboda wata wakar da ya yi gumbar dutse inda sashen koyon harshen Hausa suka kira shi suka karrama shi wannan makon muna tare da bashir ahmad wanda ke amfani da at bashir ahmad a shafin twitter za mu duba yadda hashtag ranar hausa ta samu karbuwa a shafin twitter mu kuma duba yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen aikata damfara jamila kan haka ne za mu buɗe layukan wayarmu domin masu sauraro su kira su ba mu gudunmawarsu kada dai a manta batun da zamu tattauna a kai shine kan yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa wajen damfara yau ne 'yan matan cibo suka cika kwanaki 501 da sace su amma har yanzu babu wani bayanin su ga jamila da ibrahim mai dawa cikin shirin karin magana karin magana a yayin da iyayen yaran nan na cibok suke suke zaman mai zazzafi daban mai shan magani daban su ba su ga 'ya'yansu sun warke ba wanda kuma su kuma 'ya'yan suna can ana ba su an killace su a wani waje ana ba su abinci amma ba su ba wannan ba ne su burin su ga gurin iyaye shine waraka su kuma zazzabin da ya rashe su rashin ganin 'ya'yansa an san yadda uwa take da ciwon son ɗanta da uba yake da ciwon ciwon naka to a yayin da gwamnatin najeriya take ta fafutuka iyayen suna zaman zulumin mai zazzafi daban mai kan magani daban wace hanya za a samu saboda a ceto yaran nan a same su a rayu iyaye su gamsu da cewa gwamnati ta taimaka musu wanda abin da ba a taɓa yi bane sai a afirka ta yaya za mu iya amfani da karin magana wajen isar da saƙon cewa ko da an gama da yakin boko haram da akwai faɗi muwa da fargaba da mutanen nan da suka fuskanci wannan tsatsauran hali da suka samu kansu a ciki suke ciki ta yaya za mu iya amfani da hikima wajen isar da wannan saƙon don mutane su fahimci cewa da akwai kuma illoli daban-daban da zai iya taɓo hankalinsu da yadda suke rayuwa tafi da rayuwarsu kamar yaran da aka yi wa fyaɗe idan sun girma yana taɓa hankalinsu wacce irin magana za mu yi wajen isar da wannan eh, kamar wannan kin ga za a ce kamar kiɗa a ruwa mai da hankalin dodo komai girmansa komai kankantarsa saboda haka kin ga ai ganga ba za ta kaɗu ba a ruwa amma duk dodon da yake cikin ruwa yaji ana kiɗa yaji kiɗan to dole hankalin sai tashi wanda ma aka yi wa wannan kyaɗan kin gane ko eh. kuma dole a baya duk sanda aka yi rikodin yadda za a yi da zuntu in suka yi tuna abin komin shekarun da suka yi a cikin mutane sai hankalin su ya tashi sai su ta su akan wannan abin da aka yi musu shi sa zaki ga wani zubin a jarida ma idan an yi wa yara irin wannan ake ake rufe su da kyalle kada a ga iya daidai yadda kamannin su yake eh. saboda yadda aka tsani abin aka kyamace shi kuma ba kai irin wannan ba kamar ɓangaren da masu tashin hankali bahaushe ya ce dama komai faɗin gona tana da kunyar ƙarshe a yayin da sojojin najeriya suka shiga noman fafatawa da ta da kaya baya to yau dai ana ganin gwamnati ta cimma nasara ba ta fi kunya kaɗan ba a gama noma masu da ɗaya bayan nan to misali duk inda faɗa ta kai da masifa ko mai mulki ya kai da ta, akwai ranar da zai zama haka ne haka yawwa to yayin da yan da kayan bayan nan suke sun ga ai sun faɗaɗa abin na ya fantsamu tashin hankalin ya fantsamu a Najeriya wurare daban-daban ko mm. to amma yanzu ganin general muhammadu buhari allah ya ba shi sun tabbatar da cewa kuma mai kishi ne yana da bukatar kuma ya je ya zazzagaya ga kasashe eh, kasashe ya nemi haɗin kai an zauna ana abu har yanzu abin ya zama kawai a ɗan rukuni sai ake yi ya ɗan abin nan nan sambisa in aka gama da sambisa an gama da boko haram yanzu ta kai suna fitowa ba abinci suna barin makamai suna hawa kekuna duk ana kama su suna hawa jakuna ba motocin da za su yi transportation din sai an riga an yi hankin around an yi ramuka an tsare hmm. hanyar da za a bi kuma akwai security sojoji ne suke kwana a wurin to yanzu suna fito da abin ne ta a shanu haka a keke ko a kuran ruwa to duk ana ganewa isa yanzu aka sa maka su kwata-kwata a maiduguri ba mai hawa babur dama da an ganka a babur har mai kaza hmm. ka ce a taurara da hawa babur zuwa wani lokaci saboda sun sama sun zubar da makaman sun shigo cikin gari karin magana a gaida Aminu Ibrahim mai dawa sai kuma mu danna cikin duniyar Kannywood inda na tambayi Ibrahim Umar Bello na shafin at Kannywood sin kan me ke faruwa a duniyar Kannywood. Jaruman nan Najisa ta ɗan je gidan marayu a Kaduna inda ta taimaka musu da abinci da kuma kayan sawa hakan nan. Nafisa eh, Abdullahi? Nafisa Abdullahi nake magana ba. Ita dai. Kuma jarumin nan Adamu shi ma an karrama shi a jami'ar bayero da ke kano saboda wata wakar da ya yi gumbar dutse inda sashen koyon harshen hausa suka kira shi suka karrama shi wannan kuma ya faru ne saboda wasu ɗalibai da suka yi kamar project akan ita wakar saboda wakar ta kunshi maganganu akan siyasa da kuma bambancin yare da addini da ke faruwa a najeriya wato waka ce mai muhimmanci sosai eh waka ce mai muhimmanci sosai har sai da ɗaliban suka yi wannan project ɗin kammala karatunsu a kai suka yi bincike da kuma rubutu a kai to shi ne sai suka kira shi ya zo shi makarantar shi ma ya ƙari bayani a kai sannan kuma suka karama shi har suka ba shi takardar ya bude a kai haka ke babban labarin namu dai ma labarin jaruma ne na rahama sadau wanda ta fina-finai na nollywood saboda har ta samu ta ɗauki fim ɗaya ina ga ko tana ɗauka ne da kuma wanda ya fito da jarumai ha da irin jaruman ghana su majid michael so wato wannan shine shirinta na farko kuma na ce fim ɗinta na farko da ta yi eh, shine shirinta na farko da ta yi a wannan industry na nollywood haka so labari ne kasan da ya jawo kace na ce kace na ce a a duniyar facebook da kuma twitter dai hakan nan so mutane sun ta korafi wasu suna mata murna suna shi mata alheri akan samun ci gaba da ta yi wasu kuma suna ga saboda yanayin wancan industry din kasan ya dan bambanta da hausawa saboda su sukan iya daukan wasu sinasine finai za a ce wanda sai ake ga ko rahama za ta iya samun ta irin wancan fim din ya za ta yi da irin wancan finafinai din idan aka zo aka ce lallai sai ta yi finafinai irin wancan wanda suke nuna jikin mutum hakan nan wato ya ce har muka yi jira da ita wato akwai damuwa akan cewar mutane na ganin cewar al'adarta za ta iya tabuwa idan ta kai ga wannan matsayi na lallai mutane suna ga al'adanta zai iya taɓuwa tunda akwai bambancin al'ada Ilimin hakan nan yawwa sannan kuma ita musulma ne kafin a kuma shinafinan su akwai mu'amala da ake nuna tsakanin mace da namiji su mutane sun ta sun idan ma za ta yi ya za ta yi da irin wannan abin idan aka ce mata dole sai ta fito tunda yanzu ta ɗauki matakin cewa ta riga ta shiga wurin kuma za tana karɓar shinafinan su za ta na yi. Malam Ibrahim wani fina-finai ne suke fitowa yanzu kasancewar ga ƙarshen mako ya zo mutane da yawa na son wato su je su kalli fina-finai to fina-finan dai ba wani da yawa ne suka fito ba fim ɗin dama da yawanci aka nuna kamar ake kira saboda an nuna shi a cikin hau sinima da ke kano shine fim ɗin adam e zanko na gwaska to shi wannan fim din da an nuna mutanen da suka samu suka kalla a sinima din sun ce lalle ya dan yi kyau hakan nan to amma dama za a an ce za a fito da shi ga watan satumba mai zuwan nan mutane suna gogarin jira amma su masu fim ɗin yanzu sun zo sun ce ba zai samu fitowa ba sai karshen satumba amma akwai wani fim na kamfa motion pictures wanda aka yi wa suna da'iman wanda alinu da ita nafisa abdullahi suka fito a ciki shi kan ya samu fitowa kasuwa idan mutane za su nema Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. rana Domin gode Malam Ibrahim. Jama'a yanzu kuma za mu ci gaba kan batun hanyoyin sadarwa na zamani. Inda a wannan makon za mu duba yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa wajen aikata damfara da ma amfani da harshen Hausa domin bunƙasa al'adun Hausa kamar hashtag ranar Hausa. Yanzu haka muna tare da Bashir Ahmad kai tsaye wanda yana ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen yada labarai ta kafofin sada zumunci. Malam Bashir barka da zuwa filin yau da gobe. Barkan Yaya to za mu fara tattaunawa ne game da ranar nan da muka ta rubutu a kan shafin Twitter da hashtag ranar Hausa. Wato ranar Hausa kenan. Eh, na ji ta wannan hashtag din ya samu karbuwa sosai ko? Gaskiya ya samu karbuwa sosai fiye ma da yadda wanda suka yi su suka yi tsammani. To wai menene ma yasa aka kikkiro da shi hashtag din wani dalili ne kuma su wane ne suka kikkiro da yin amfani da shi? To sai gaskiya zan iya wani dalili shi ne dalilin wannan gidan rediyo na VOA Hausa shirin da muka yi sati biyu da ya wuce na akan yadda Hausa take ci gaba da karɓuwa a shafukan sada zumunta na intanet. su mun gabatar da wannan shirin da ni da Salu Tanko ya kasai. su bayan mutane da dama sun ji akwai abokananmu wanda suke kokari suke dan yin bayani da hausa wasu daman hausa suke gaba daya wasu kuma suna dan sokowa mm. su tun daga wannan lokacin bayan an ji wannan shirin sai aka ji daɗin sai aka ci to ga shi gidan rediyo wanda na duniya ne international radio ne ya bada dama hmm. domin a ƙara faɗaɗa hausan to me za a yi domin hausan ta ƙara faɗaɗa a shafukan ya sada zumunta. Mm. to bahaushe wanda shi sunan shi abdulbaki wanda tun a wancan lokacin na yi magana a kansa mm. sai ya ce to ya kamata a fito da wata rana gaba ɗaya ranar duk wani bahaushe da yake amfani da shafin twitter mm. zai zo ya rubutunsa da hausa sannan kuma ake amfani da alamar hashtag ta ranar hausa wanda idan kowa ya bi wannan ranar hausa zai gaji abubuwan da ake tattaunawa a kai tun daga nan sai fara magana wanda ake da nan lambobin wayan su sai aka rinka kiran su ana cewa gashi yaya ana ganin zai yiwu zai yiwu sai aka ce eh zai yiwu cikin dan dan lokaci sai muka buɗe wani dan group haka a shafin whatsapp wanda shi kuma shafi ne tun a wancan lokacin ne magana a kansa mm. na sakon katta kwana kusan mu bakwai a wanda muke irin wannan abun sai aka buɗe domin a tattauna akan ranar Ya mm. ta sa kuma ranar ashirin da shida ga wata aka ce a tsauri na ranar ashi za a yi ranar Hausa. Mm. Ranar kuma tana zuwa tun da safe daman an gama shiryawa sai aka ci amfani da al'adun Hausa abin da ya ba da ma wannan ba da ɗaukaka abin shi ne mutane suke ta amfani da wannan ana fito da menene ma Hausan. Mm. menene al'adun hausawa masu kyau wanda mutane ma ba su san su ba hausawa ne amma ba su san su ba mm. ake ta wannan su kuma sai abin ya samu karbuwa wanda mun yi tsammanin haka ba domin mun yi bincani manyan kafafen yada labarai irin su BOA da BBC za su ba da su ba mm. sai su ma suka shigo nan da nan abin kafin a ce wani abu ya yi trending wato ya zama shi ne abun da ake tattaunawa ya fi kowanne ya zama shi ne sama a najeriya ah. akwai daga na zuwa goma to rana hausa ta je ta uku kenan bayan biyu ne kawai suka cita hmm. ta yi trendin na kuma wani tsawon lokaci ana ta tattaunawa ko ba kuma ake tattaunawa ba shi ne biyu wannan al'adun hausa masu kyau su aka rinka tattaunawa kuma gaskiya shi ne dalilin yin su ɗin kamar da na faɗa a farko shirin da muka yi na sati biyu da ya wuce shine dalilin kirkirar ranar hausa kwarai da gaske wato wace rana ce ce 26 ga watan wannan watan aka yi 26 kuma saboda nasarar da aka gani ni da waɗanda muka kokari abin ya fito har duniya ta gan shi mun ce Allah ya kai mu wani wata shekarar ma wato 2016 irin wannan ranar za mu ƙara gabatar da wannan ranar wato duk shekara kenan eh, na'am duk shekara yanzu 26 ga watan agusta ya zama to 26 ga watan agusta ya zama ranar hausa a shafukan sada zumunta na mm-hmm. yanar gizo to alhamdulillah mm, lalle abu yayi sannan kuma wani abu da muka tattauna da kai da irin su aminu gamawa da mashi salisu mun yi maganar cewa ba kawai wai za mu yi amfani da wannan damar bane ba na hashtag ranar hausa idan muna da sakon da muke son mu isar da shi kamar yadda aka yi kwatance a wannan hashtag divorce diaries din nan ya kamata mu fara amfani da shi a ce ko a cikin rana ta kowane sati za mu tsaida hashtag ɗin da za mu amfani da shi inda za mu tattauna da kalamun hausa amma zai isar da sakon da muke bukata. Kan batutuwa daban-daban kenan. Eh kan batutuwa daban-daban don shirin yau da gobe yana son ya taimaka da sashen Hausar muryar Amurka za mu taimaka wajen amfani da mm. haka don haka idan za ku iya tattaunawa da kai da abokan tattaunawanku in za ku iya tsarawa kamar muna amfani da kamar ilimi dole wanda muna son eh. mu nuna mahimmancin ilimin ya mace ka gane? na gane yauwa kuma hakan ma kuma zai kara taimakawa kamar yadda a wancan lokacin abin da muka tattauna shi ce hausawa ba su fiye ba da gudunmawa a shafukan twitter ba eh. so yunkurin hakan zai ƙara sawa hausawan mu su shigo ciki kuma su amfana da abubuwan da yake tafiya a shafukan. Eh. Gaskiya kuma ba karamin godiya gaba ɗaya ma hausawa za su ba da irin gudunmawar da su BOA za su bada. Eh. Domin gidajen da ko ina ake jin sa kuma da wannan sababbin shirye-shiryen da aka fito da su. Eh. In dai kan za a haɗa gwiwan tare za a kai da nasarar abin da aka sa a gaba. Haka ne, ya kamata mu ci gaba da wannan maganar dai, amma ya kamata mu koma kan maganar. To ai shi ne dama kasancewa ana yawan amfani da kafafen sada zumunci wajen a wajen damfara yanzu mm. gashi an samu hanyar da za a iya amfani da shi wajen ci gaba to yanzu kuma menene yake faruwa idan na san cewa ba karamin labari kake da shi ba game da ba ma wai ko damfara ba ake magana akai kowane kafa yanzu facebook da nashi ita twitter da nata wanne ne aka fi damfara akai a eh, gaskiya damfara kamar yadda tun wancan lokacin da dan magana a kai ta fi yawa a shafukan facebook a yanzu saboda shi ne shafin da ya fi kowanne yawan masu amfani da shi don eh. ko ajiya da dare nake karantawa shi ne wanda yake ko shafin masu ba kenan hmm. wani matashi a kasan amurka yana magana cewa ajiya sun kai wani mataki da duk mutum bakwai a duniya a cikin mutum bakwai mutum ɗaya na amfani da shafin a hmm. rana Mm-hmm. wato sun kai wani mataki da mutum biliyan ɗaya a kullum suna amfani da shafin so yawan mutanen da suka fi amfani da shi shi ya sa aka fi yawan damfara a shafin mm-hmm. kuma damfarar tun tana ta mai da hankali wurin da ake amfani da shi shafin saboda ana ganin mutane kowa da kowa ba lallai sai wanda yake da ilimi ba shi ne yake shafin mm-hmm. kowa zai iya shiga musamman kuma za ka iya amfani da yarenka kowane irin yare kake da shi za ka samu yan uwanka a ciki. Wato kasancewar damfara kashi-kashi ce wacce kake magana kenan aka akwai damfara mm. ta kuɗi za mu ce kenan akwai kuma damfara ta soyayya gaba ina san duk suna faruwa akan shafukan na sadarwa. Eh. wanne ne eh, wacce ta tafi tasiri a nan ina magana damfara ta kuɗi domin damfara soyayya an fi amfani da shafukan aika sakon kwatta kwana wato shi irin kamar vvm da kuma whatsapp haka hmm. nan ina magana damfara na kuɗi wanda ake zaluntar mutane sosai da sosai kuma har yanzu kamar mutanen sun kasa ganewa hmm. domin za a zuwa amfani da shafin za a faɗa ma magana tuyan tuyan kamar gaske ne sai an zo karshe kuma za a yi amfani da hakan a cuce ka to ta akwai irin saƙonin da za ka ga ana turawa a shi da yake akwai inda za a iya tura ma sako daga kai sai kai haka ba wanda ya san me aka turo ma sai ka ga wani ya ce sunansa zan ɗau misali da wani saƙo jiya da na ɗauko shi a intanet kuma yana yawan faruwa sosai wata fatima gaddafi mm. wai ɗan gidan tsohon shugaban ƙasar libya ne gaddafi muhammad gaddafi da ya rasu wai mm. tana zaune a ƙasar su saboda tun bayan da aka kifar da gwamnatin babanta haka ta tafi gudun hijira tana ƙasar habasha mm. so tana da kuɗi da babanta ya tara mata da yawa sun kasa yadda za su fito da kuɗin daga ƙasar su suna buƙatar taimako daga ni a matsayin ni da aka ciro saƙon ni da ina najeriya <laughs> zan zama zan zama ni ne maharamin misali mm. sai na ba da <laughs> har email dina da number account din banki na da komai za a turo min kudin a ciki mm. idan kudin sun zo sai na dauki kaso talatin a ciki na ba su kaso sauran eh, to ta bace ana bukatan abin a yi shi a cikin sirri domin in duniya ta ji ba za a yadda ba kuma ni ma zan fada cikin haka ne wato sun ma shigo shigo ba zarfi kenan yawa so idan mutum ya kalli gashi kuɗi ne da yawa in ka kalli wannan abin kana zaune za ka samu wannan adadin kuɗi. haka ne sai ka je ka ba da namban account din naka namban akwatin sirrin ka na kuɗi da komai ka ba su su kuma da ka ba su za su iya amfani da shi su shiga cikin account din naka su ji abin da suke kuma ka neme su ka rasa kenan ko to a gurguje kafin mu fara daukan haka ne kafin mu fara daukan wayar mu malam ta wace hanya za mu bi mu za mu faɗaɗakar da mutane cewa su kaucewa bin samun irin wannan shiga irin wannan yanayi eh, to gaskiya hanyoyin suna da yawa babban hanya ita ce ɗaya mutum ya san da wanda yake mu'amala da su domin shafin sadarwa na intanet ba za a ce gaba daya dole sai wanda ka sani yi mu'amala su ba amma za ka iya gane cewa wannan mutumin kirki ko ba mutumin kirki haka duk wanda ya zo ma da irin wannan kuɗaɗe a ce za a ai kuma da kuɗi akawun ɗinka bayan da za a yi haka ya faru domin kafin kai ɗin ina ƙasar su nema suna da yan uwa da wanda suke gani ko ba su taɓa tuma kuɗi a akawun ɗinka ba san ka ba su taɓa ganin ka ba kawai in dai mutum ya ga irin wannan gaskiya da fara ce kai tsaye ba wani ba abin da take nufi haka ne to bari mu fara daukan kiran masu sauraron mu dan mu ji tambayar su gudunmawar su a kame da wannan mm, damfara da muke magana Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To madalla mun samu kira mun na farko daga Sokoto wane ne daga Sokoto? Ah, Ahmed Ladan Girkawo fiyar Umar Talakan Najeriya Jaba Lokal Gamma. Malam Amel Ladan barka da zuwa. To menene mawaka game da wannan batu da muke? ma barka da wuni da kai da Hajiya. Jamila. A aikin Jamila Jamila Kabiru Fagi. Haka to mun gode kwarai da gaske. A ne gaskiya wa'annan waɗanda muke kira social media abubuwa ne waɗanda idan mutum bai sa kayan hankali ba lallai ana iya damfarar ka. kuma kana iya kai nasara ga dukkan waɗannan abubuwan social media din. Haka ne ya taɓa faruwa. Su Twitter din da Facebook da kuma sauran dukkan abubuwan da muke kira social media. Mm. ne gaskiya ni dai na kira na nake son in yi ga matasa da su yi taka tsantsan ga dukkan wata sanarwa da suke gani a cikin wannan a Facebook ne a ita Twitter ne da dukkan sauran social media domin mun sani ana iya kwaro mutum ciki ana iya damfara kuma kana iya samun alfanu. Kware kuma kowa kan iya fadawa. Alfanu ne kuma akwai rashin alfanu ne. Hmm. Alfanu social media alfanu ne wanda da mutumin da kake so kana kai tallate akan abubuwan ci gaban da yake yi ko shugaban karamar hukumar mulki na ko tsohon spika na ko wani irin mutum ne kana a tallate rashin alfano ne kuma abubuwa ne waɗanda ana yi a ɓanna ma mutum suna ta social media da abin da ya ba da abin da ya yi kai ma wanda annan kauye ko wanda a bankaru a binji local gamma a wani abu yana ɗauka waɗannan abubuwan ko ba bisa gaskiya ba. Haka ne, kwarai da gaske. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka daga jigawa ko sarfi mu je jigawa kwarai jamila wane ne daga jigawa amin wa alaikum salam wa ke magana kafin ta bar garin bulangu kafin wasa lokal gamman jihar jigawa najeriya amadu kafin ta barka da zuwa wannan shiri ne yau da gobe alhamdulillah kusan tambayar da zan yi a shi wannan ya riga ya gabatar da duk bukatun da yake tunanin zan faɗa to amma me aka yi wani tanadi aka yi na gudun yan damfara ta su cikin wannan a tsari shine a tambaya ta takaice a tashi lafiya daga amadu kafin ta kofar garin Bulango. To madalla mun gode. Malam Bashir za mu baka dama amsa wannan a gurguje bar mu dauki wannan kira daga Kebbi. Wane ne daga Kebbi? Kuna magana da Musa Falke ne yanzu daga jihar Kebbi. Musa Falke menene gudunmawarka ga wannan shiri? Musa Falke yanzu eh, daga jihar Kebbi. To malam muna sauraron ka menene gudunmawanka? To to gudunmawa ta dai alfanun din social media ga yanayin ajin ga suna da amfani sosai don saboda yana tallata mutane da sauran abubuwa sanarwa da <coughs> da sauran yada laburka haka ne haba um... suka tafiyo da kullum tafiyo da kullum sai dai kuma akwai rashin alfanun hmm. to menene rashin alfanun za a aibanta wani daga ciki eh kwarai da abubuwan da ba su kasance ba sai a zo ana talar mutum ana kare ta kariya bisa gare shi Kwarai da gaske. To uh, jama'a wannan ne kiranmu na ƙarshe amma Malam Bashir tambayar mutumin jigawa da ya yi game da yadda za a hana mutanen nan yan damfara daga shiga daga amfani da kafofin sada zumunci din me zaka ce game da haka wato mu a gurguje kenan ko a gurguje shine wannan kan ba za ka iya hana su shiga cikin cikin shafukan sada zumunta ba abin da kawai kai za ka iya shine kowane shafi ya ba da dama idan ka ga wani abu makamancin haka sai ka yi rahoton ka yi rahoton abin da yake wakana idan ka ga wani ya ma irin wannan baka tabbatar da gaskiyarsa ba akwai inda za ka buka je ka yi din can babban shafin hmm. wanda idan suka tabbatar da ba mutumin kirki ba ne za su iya sauke shi gaba ɗaya ma daga shafin kwarai da gaske to malam akwai wannan malam bashi kuma akwai wani eh, akwai da kuma da wasu ke iya samun lambobin sirrinka wato password sai sun shiga sai suke aika abokanan ka cewa suna wani wuri da Allah ka taimaka musu da charge card suna cikin wani halin da ba za su iya sayan kati ba kuma suna buƙatar shi da gaggawa. Kwarai da gaske tun. Ya faru da kai kuma sai ka kokari ka canza namban sirrin da kake shiga da shi da sai ka canza ta ta koma wani kalan abu mai wahala wanda kai kaɗai kuma ka sani. haka ne da gaske to malam bashir mu godiya muke sosai sai kuma wani satin in ya zo yanzu dai haka kafin mu ban kwana da ku muna son ku shakata da wakar wata mawaƙiya mai suna Hadiza Blel wadda aka fi sani da Dija kuma sunan wakar yaro jamila kisan cewa dija da ta hada wannan waka 'yan najeriya ce eh kwar da gaske sarfilu mahaifiyar dija bahaushiya ce daga arewacin najeriya kuma mahaifinta daga kasar saliyo ne ikon allah to ma karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma ranar litinin war haka da yardar allah muke sake haduwa da ku a wannan dandali na yau da gobe yanzu a madadin jamila kabiru fage ibrahim jirmai da wadda ta jagoranci shirin ta yau ta haɗa sauti da bada umarni Julie Gresham nisar fil hashin gumel ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya haka kuma Allah ya sa mu karshen mako lafiya sai mun sake haɗuwa salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America. Washington.